Ma'aikatar Kula da Jin Daɗi da Walwalar Jama'a ta Jihar Zamfara ta ce yanzu haka wani yaro kurma mai kimanin shekaru goma sha biyar wanda ya gudo daga hannun 'yan ta'adda da ke dajin birnin Gwari yana hannunta, amma kuma baya iya fahimtar maganar kurame yadda ya kamata domin samun sauƙin gane asalin inda ya fito ko kuma 'yan uwan shi. Daraktar kula da walwalar jama'a Hajiya Lubabatu Muhammadu Sani ta ce takwararsu wato ma'aikatar kula da jin daɗi da walwalar jama'a ta jihar Kaduna ce ta kawo masu yaron. amma cikin dabarunsu da sun kai na aiki sun rubuta shi sunan garuruwa da ajami na larabci idan sun fahimci ya iya wannan so daga ciki sai ya tikin din cewa shi gusau yake yi tikin din gusau to da mun shi ka'ida ce akan aikin mu repatriation su ɗan su kawo mana mu koma mu iyakar binciken mu idan Allah ya sa mun yi nasara an gane sai mu hanta shi da yan uwan shi Hajiya Lubabatu Muhammad ta ci gaba da cewa yaron ya kwashe tsawon sati biyu a hannunsu kuma yana cikin ƙoshin lafiya bayan gwajin da ƙwararru a fannin sha'anin kiwon lafiya suka yi mishi. Da shi kwamishina ya an so hoton yaron zai tura ma mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi don a tura ma darakta socials na kowace local government a ci gaba da bidai iyayen yaron ko 'yan uwan shi. a nashi bangaren jami'in kula da matsalolin cikin gida malam mu'azu rabi'u wanda ya zanta da shi ta hanyar kurmanci ya ce yaron ya bayyana mishi cewa iyayen shi ba su raye amma yana da dan uwa guda daya to sai dai ya kasa bayyana inda garin su yake ko kuma yan uwan shi ya Allah kila sai an dan samu lokaci nan gaba kilan ya samu sukuni kwakwalwar shi ta dawo za a iya fahimtar cewa ga daga inda ya fito a bisa ga wannan ne ma'aikatar kula da jin daɗi da walwalar jama'a ta jihar zamfara take sanar da al'umma cewa duk wanda ya san yaron ko kuma ya san 'yan uwan shi to ya tuntuɓi waɗannan lambobin sifili takwas sifili shidda tara biyar sifili shidda biyar takwas ɗaya ko sifili takwas sifili uku shidda biyu hudu biyar bakwai biyu biyu ko kuma sifili takwas ɗaya uku tara biyar sifili shidda biyar ɗaya uku ko kuma a tuntuɓi ofishin kula da matsalolin cikin gida da ke tashar magami a garin Gusau. Murtala Bala Gusau labarin NTA.